العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أو أن درينا أمامك درين شدة لوزن محرم إلى الحدود لأربعين هدو ولذلك درين هدو لوزن أبسط أعطيه إلى شديد Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa marasan cikin wannan majalisi namu na karatun nahu na littafin sharruɗin masu ban bushe ba wana cikin babin tsara da kabar a bayani ko a fasilin da ke cewa akwai gurare guda hudu da wajibi ne wato a ƙi ambaton kabar a ambaton tara kawai ba za a ambaci kabar ba ko an karanci baitoci guda uku a cikin wannan ah, na kajin za mu tashi a mazu sani na'am a ah, ai almazu tsani shi ke nan dama batoci suna ɗauke ne da mawabi guda almazu al'awwal idan muktada ya zo bayan laula shi ne wanda yake da masabobi har guda a tsarikatun ula a tsarikatun saniya da kuma a tsarikatun salisa a tsarikatun salisan da yin shi ah. almawdi ustani haka ne? na'am don har ma muka ce mun kawo baitin yuzibu rubuku menu kulla kulla abdin falawar da gabin juyin muka ce abin nan ينطقه لنا شيء يكبر بأسلام إيه أن بكيشكو منفجد جيني أنا إيا أن بكيشكو كذا أن بكيش ثم أن بكيشكو ما يأي ثم أريد أريد أنشي لسالة ثم أي مقالنا الزمد أريد أن سنشي والزمد دا ما ذي هنا شيء سيلان ذي هنا شيء قرار يتي وقد اختار المصنف هذه الطريقة وأنا هنيا تكرشي إذا في المثنف ابن مالك تنظر ابن مالك أنبدا في غير هذا الكتاب أولا من الإبتاب أولا من الإبتاب كما قلت يا يا يا ذا الطريقة الأولى يا أما أول من الإبتاب نا الخلاصة يا ذا الطريقة الثالثة suna malik da ya kusan babban malami ne mutumin andalus ne spain amma daga baya dai ya ƙaurato ya dawo dimash sham siriya yanzu a nan har ya rasu a halar ya rasu babban malami ne a ilimin nahawu yana da kuma sai zafarin da yawa kuma ya talibi ba ilmin na kawai ba ilmin muka daban daban amma dai kusan ya fi shahara ko talibin talibin su na nawo sun fi shahara yana da manya-manyan littafai a nahu guda uku maluma suna cewa tsaya ya yi shi ne saboda shi kan yana nan kamar mausuwa ya waƙe ilmin hau a cikin wani littafi da ya sanya wa suna الكافية الشافية ما لو كده بيتي وجن دبو دبو جرد أليه وكو يدون وانا مبادو ما سمعت وهاي لكتاب انتبه ليش كم للمرادة فمن يتكى يتولنا لكتابنا الكافية الشافية وني تصبت على بيتهم عندما ممكن كان دعوة ممكن كان من الانسان على بيتهم إذا صحدت في اسكام أظن صوتهم معلومة نقوم بشهر شيء ما قم أعوى أن الإنسان شهر أعوى أن الإنسان شهر أعوى أن الإنسان شهر وذلك معلومة أن ذات ولد فتالي في ثمن سبحاكي وتالي في شرع الثمن بأي وصول بخلص بصول ما دارت سنعكم أسأل الثاني نقر شيء ولكن كده تفصيل الفوائد وتكميل المقاسد على سواء والنيا أي شيء duk malamai sun ya tara nuna gwanin kansa ga malamai masu ilmi ɗan uwansu duk ya karanta littafin ya fi wanda ya yi littafin gwani ne sosai cikin wannan ilmi mai suna littafin tafsirin tafsirin fawa'i a wasu تفصيل الفوائد وتكميل المقاصد وسنة وسنة كده تفصيل توي yawa to kada haka cikin littafin sa alkafiyatu shafiya da irin su abin nan tafsirul fawaid duka wannan dariƙa ta uku ya zaɓa ba dariƙar farko ba kamar da ya zaɓa cikin kula kuma littafin sa na ƙarshe a nawun shine tafsirul fawaid duk ra'ayin da ka ga ya tsaye a kansa kawai a tafsirul fawaid shine ra'ayin sa na ƙarshe sauran ra'ayin sa da suka gaba da cikin su tafsirin sa kasan an soke مهم دي وقد اختار المتنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب أي في غير الخلاصة نعم مكتابه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع الثاني الموضوع الثاني بجرى نبي دعك شاف خبر بس وجدت شين أن يكون المبتدأ نصا في اليمين مبتدأ يرمز نصي kan rantsuwa da an misalin da amurka da da amurka da amurka din nan nafi ne akan yamin ne da kan rantsuwa duk lokacin da ce da amurka an kacewa kana rantsuwa ne faɗarka da amurka daidai yake da faɗanka la uksim an fahimta yawo saboda haka takdirinsa a nan shine a takbiru. لأمرك قسمي لا أسألني لأمرك إن شيني رسولك والله لا أعيدك لا أفعلنا وأن جواب القسم ميتوك مبتدا شيني لأمرك إلا كبر كبر إن شيني قسمي شي كما أن شاك شدولي أشاك ولا أنا فأمرك أمرك إما مبتدا شيني مبتدا wa qadami qabaruhu qadami kuma shi ne sa wala yajuzu tasrihu bihi ba la ta'ammada shi ba za ka ce da amru ba qadami la afalan ba ko la banya ko la aktubanna ko la abribanna ba za ka faɗi haka ba za ka ambaci khabar kila wasu malaman manawu sun ce kamar yadda yake la'amurka خبر انت دولي اشاتي شي هكذا نعم ما يمين الله انا لا قتيقى من العرب اسكي ما نظر اسكي يمين الله يكو وانا يابل لك مؤلقانا امرو القيدكو كلام مغانا كم فاطمة يا اي مغانا كي يمين الله هكا يمين الله لا افعل منه دومين التكبير الشيء هو شو معلومه هو ان معلومه في التكبير من تشينه يمين الله قسمي لا افعلن اما ابن ابي يته وانا ما كان اساسه باجو جبني باجو جبني اذا كانت يمين الله يا زمان تو شيء ما حكم تدريك الى امرك سواء ذاك يا زمان تو بذاك بذاك عم تكبر سواء يمين الله ba daidai yake da da amurka shine mana wa hada la ya ta'ayyanu an yakuna al-mazuru fihi khabar ba zai zama wajibi bai zama to abinda aka shabe daga cikinsa sa shine sabar dalili shine yaminu lahi yana iya zamantowa ne maimakon mubtada yana iya zamantowa sabar da jawabi kaunin mubtada yana iya zamantowa mubtada والتكبير قسمي يمين الله قسمي اذا ما تشيني مبتدا يمين الله اذا ما تشيني اذا ما تشيني خبر بخلاف الامرك اما الامرك فاتح اذا ما تشيني خبر خبر اكو الام الابتداء تاري تشيني بك من جابا قال لك تيجي عندي زي وجدت افار هذا الشيء اذا ما تشيني مبتدا لام الابتداء ابتداء وانا هنا سلام الابتداء لو كان ده جاي تشوفه محل مبتدا اما امين الله هنا اذا ما yana ya zama towa shi ne kabar ɗin ƙasar ya zama shi ne mustada saɓanin la'amurka la'amurka karshen ka ganshi dole ya zama to mustada ƙasar ya zama to kabar amma yaminun lahi kana yi aka sa tafi yaminun lahi shi ne kabar a yi ƙasar ni rantsuwa ta yaminun lahi da asali kun fahimci wannan mulaka? yawo حين بخلاف إلى أمرك فإن المعزوف معه يتعين أن يكون خبرا حين أمرك كم وندعك جاهزة تعرفة في دولي إذا أنت خبرنا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه ثبت لام الابتداء يا شبه كمسا فإنكم وحقه الدخول على المبتداء ما أحدث وأن اللام إذا ما أنت باتا شكا باتا تقفوا في المبتداء لتاكم تبدأ في أبنيت الظنان المبتداء أما إذا نعم an فإن لم يكن المبتدا نفسا في اليمين إن فمبتدا بيضا نفسي أكرم وابا نفسي بني أرسوا فلم يجد حق الخبر أولا لو كتير شافي خبر بذل من تواجد ناو نعم، قال ثاني عاد الله لا أعلم التكبير عاد الله عليه فعاد الله عبد الله أمام المبتدى دي زمنته مبتدى وعليه عليه ثم زمنته قدر سواء كان يسوى عبد الله عليه لا أفعل الله فلا سوى كعليه دومين عبد الله بامنين با با نفسي بني با لفظي بني ونديكي نفسي أكبر هنا زمنته وعلمته هنا زمنته وعلمته ولذلك Eh, walaka isbatu huwa asu saboda kana damar ka shafi wannan kamar alayya ko kuma ka fitta shi fili ka shafi ka ce abillahi ah, la af'alanna daidai ne ka shafi kamar ko ka ce abillahi ah, alayya la af'alanna nan ma daidai ne ka ambaci kamar wannan shi ne bigire na biyu kun gane shi shi yana da sauki ba da matsala za mu tsaya ne ko mu kara mu ƙara الموضع الثالث يا كما تمقارن أي من جمع منا الموضع الثالث بجير نأكو نوع إن دي زما واجه أشاف الخبر أن يقع بعد بعد المبتدأ واو يزمن تووني واو واو كما يزمن تو هي نفس الكلمة إيا نفسي ني أما إيا أما to wannan wawo in ya zo bayan mubtada to wajibi ne a shafe kabari nawo misali kullu rajulin wa bai'atuhu kullu rajulin wa bai'atuhu wato kowane mutum kullu rajulin kowane mutumin wa bai'atuhu yana nan tare da bai'arsa al bai'atu shine menene yana da kan ma'anuka da yawa yana ɗaukan ma'ana al'amalin na fi'u al-murbi aiki mai amfani mai bada mai kawo riba ana kiran sa baia kamar da kuma ake kiran ƙasa ma ƙasar da ake samun riba a cikin ta ana shuke-shuke su mangoro su bi su wane ne shi na ana sa bai da wasu manuka da a nan da yana nufin ma'ana na farko wato al'amalin nafi ko al'amalin murmush kullu rajulin wa bai a kowane mutum yana tare da sana'arsa da yake yi yanzu da ta'amara da shi duniya na haka aiki wani sana'arsa karatu wani sana'arsa mutai karantarwa wani sana'arsa noma wani sana'arsa kila wani sana'arsa kowa yana da sana'arsa da suke kawo masa biyu ko da ba su zama don kyakkyawa ba wani sana'a ba shi da makami ko kin nata Allah to a nan fakullu ko fakullu inna labarin kullu inna mubtada shine mubtada wa qawluhu sannan faɗar sa nan cikin jumlan da yake wa bai'atuhu ma'dubun ala kulli wa bai bai'atuhu din nan an yi adafi ne akan mubtada an fahimta kenan kana iya cewa kullu da bai'atuhu din nan duka su mubtada ne domin ah, abin nan al-ma'ruf ya kuzu hukum al-ma'ruf alayhi domin kullu inna shine al-ma'ruf alayhi bai'atuhu al-ma'ruf al-ma'ruf kuma haka ba yawwa saboda haka shi bai'atu inna an yi adafin sa akan kullu kenan shi ya zama to ma'rufun shi kuma wancan ma'rufun alayhi saboda haka idan mu eh, idan duk abin da zan so ma'adufin al-mubtada shi ma na kasan hukuncin ne hukuncin mubtada kamar ka ce eh, abin nan muhammadun wa abu bakrin karimani idan aka ce maka na mutura da kabar da zaka muhammadun wa abu bakrin سنة المبتدا انت قال الله بيته محمد المبتدى الأول هو المبتدا الثاني هو أتى محمد المبتدا أبو بكر معروفا عن المبتدا سلمان كريمان يعني فادي هو فكل مبتدا وقوله وبيعته معروف على كل والخبر معذوب الى خبر خبر معذور انشأت shafe sababin والتقدير تو أبين ذا أقدر أنا كل رجل كل رجل وبيعته مقترنان مقترنان شين مين؟ شين خبر ويقدر الخبر بعد واو المئية كقال أقدر خبر تنزيل ذو كنا بايا أم بتواو المئية كل رجل وبيئته كل رجل مع بيئته مبشرين وعلى وجه وصف شيء أيضا بعض كتب تكذيب كل رجل وبيئته فاتي عندك دراجة شيء مبشرين يكون ما كان سنة هي شيء كهذا كون سنبا دراجة كاو مبشر أشياء ويشيرو أشياء ما كان أساس في محمد كيشيرو في dole ka kawo kabar nan za mu samu fa'ida ka ce muhammadun jalis na ya yi kyau muhammadun zahir ko muhammadun ƙari ya yi amma muhammadun kawai shi ba fa'ida to suka ce ai aka ce kullu rajulin wa bayatuhu inna aka shiru ma magana ta ce ta kamar ka ba ka san kaddara mutum a binna aka ta kabar da sana'a ce ma an sha da kabar shine mala wakila la ya tazu إلى إلى تكبير الخبر نعم وأن الجملة بعد أبو كاتم في أحد درامة الخبر لأن معنى الجملة على أبي شيني كل رجل وبيعته كوكما لمعنى كل رجل وبيعته معنى كل رجل وبيعته يا مثل كل رجل مع بيعته هو المدينة دارت تنعرف من إلى مؤكد magana ɗaya suka ce aiwa da kalamun tamu wannan magana ce cikakkiya لا أحتاج إلى تكبير إلى تكبير قبر ما أفكر أن أكبر قبر كافي ما إذا انتوجع يفا يعني. إذا انتوى من يسر الله وأن ما قرأ لموتها مشهول ما لم ينتقي إذن الناو ما يسونا إذن الأسطور يا ذا وأن ما قرأ لكم بالتاب مساء شهر الشيطان وأن لي لموت سابا مصر فإن لم تكن الواو نستا إن كما واو بيضمن تنسي بني أكم مئية لم يوضف القبر لم يوضف القبر وجوبا فذا أشاف القبر أمس إن كيلة ناو مثالي أجيب زيد وأمر قائمان زيد وأمر قائمان واو إنما بدل إذا من تو كان مع أمر زيد مع آه، أمر مع زيد ba dole ne ba da manar ma'iya ba an fahimci abin? yau to sai mu kwana نعم littafin من biyu daga ثلاثين 38 daga ثلاثين 38 farkon asidar بسم الله الرحمن الرحيم أسيدة ثانية أسيدة تبيو إلى الدعاكة الدعاكة فريدة بتاريخ أي بتاريخ العشرين من الشهر العاشر أم آه، من شهر شوال واضح إلى أكف إيه أكف إيه بتاريخ العشرين من شوال عام ألف وأربعمائة وعشرين للهجرة النبوية الموافق للسادس والعشرين من شهر يناير يناير كانون كانون آه، الثاني عام 2000 وادي شكرنا ويا بنا آه، آه، يا الله هذا شيء إذا ما كان تفه وكان يشوفين هذا نعم an faɗe ta risa'an saboda risa'i da shekul fadil da shehin nan mai daraja walwa'izin fafi mai wa'azi mai fusaha fadilati ustazina mai daraja malaminmu ibrahim ba mai shinkafa wallazi jufiya wanda ya rasu yau masu rasa'i ranar talata almuwafiki wanda ya dace da lissani wal shirin wanda ya dace da 22 من شعبان قوة شعبان أما آه، 1420 في الهجرة والثلاثين والليلات في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني تشرين الثاني تشرين الثاني وطن نوفمبر تشرين نبيو عام 1999 عام 1999 وتسعين للميلاد نعم كلي لن يجود بالدموع وأنتما أحق بهذا الجود بل وكب الدم فبالدم جودا يا قليلي وابكيا على علم آش الحياة معلما على فهم فض فقيه وواعظ هدى الناس للدين الحنيف وأفهم لا يكفيك إبراهيم من كان همه يموت على الدين الحنيف لينعم لا يبكي عليك الناس من كل بقعة فموتك حقا للورى كان مظلما لفظ أنا أنا بيدي ليه قلوب الورى باتت عليك هزينة وآينهم مهمرة تسكب الدم نعم قليلية wannan dai al'ada ce ta mawaka larabawa zamanin da ta can sukan bude waka da su ce abin nan abokai na biyu ko su faɗin su haka ko kuma kawai su ce ku biyun kaza kaza kawai da ibn sai zai ce ifa suke min Ya na nufin ila ifa kalidayya ko abokai na biyu kamata ana kaddarawa yana tare da ko tunani biyu ko hali biyu hali ɗaya kyakkyawa hali ɗaya mummuna a fahimta almin dai eh, wannan ƙara ce ta mawaƙa larabawa tun shekaru a ko dukkanin musulunci kuma kuma musulunci ana amfani da wannan kalilai ko abokai na biyu mu ce zuciyata da ta yuda biddumu'i ku ba da kyautar hawaye addamu hawaye addumu jam'i ne na jin eh, da hausa mun ce babu hawaye ba da jam'i ko oh, oh hawaye shine ne jam'i ya yi kyau mazan Kalidayya juda kalilayya ya ku bada ɗaya biyu juda bi dumoyi ku ba da kyautar hawaye wa an tuma a haƙuri ya zabi lalle ku abokaina bada ɗaya biyu ko ka fi cancantar ku ba da wannan kyautar ba ma kyautar hawaye ba a'a balwar ku baddama kuma farar da jini saboda nuna alhini da bakin ciki fa bidda mi juda ku ba da kyautar jini ba hawaye ba kuma ya da ya ku abokai bada ɗaya na biyu wabciya ku yi kuka ala alamin a bisa rashin wannan jibo alam wato alama ana iya yawan mutum a ta yawa ne alam ne alama alama shi ne wani abu ko a ce dutse da ke waje daga can mil goma kana ya hango shi ko wani abu da za a yi saboda a zamanin da da yake ba hanyoyi ake abin nan ba daga gari zuwa gari sai a kakkafa manya-manyan itatuwa domin kar mutum ya bata ko da sahara ce don za ka je wuri ka za ga hanya kana zuwa wannan sai ka ce ba ga wuri ka ce kuma sai ka yi sai wannan ana kiran sa'ala wa zai to saboda haka mutum kana son ka ce masa jigo ne kamar da za a ce da hausa ke nan kana ce masa alam yawwa saboda haka nan an sifanta shek ibrahim ba mai shinkafa da cewa alam ala alam akan wannan alama ko akan wannan jigo ashar hayata da ya gama rayuwarsa gaba daya mu'allima yana mai koyar da ilmi ala fahimin kuyi kuka saboda rashin kana cewa ba kai su alai wato kayan kuka saboda mutuwa ko ba kai su na yi kayan kuka saboda mutuwa ko ba kai su alai ka gara ba kawo eh, eh, harfin jami ka gara ba kuma daga kawo ka zama su jami alalaci ko falce abin da nake nufi za ka ce ba kai su ala fulani na yi kukan mutuwar wani ko ba kai su kula nan na yi kukar mutuwan wani ba mutum a nan ya wanto makulun ba tare da harafi ba makulun jirwa ba mhm. kun ga nan na ce wakiya ala alami ala ya zama ya zama ta'addi da ala eh, nan kuma idan inda na kawo ko ban kawo wannan da kuma na oho a sai ban kawai da zan ba da wannan misali ba yanzu ma dai haka kai kukan ala fahimi fahimi mai yawan fahimi ala wasu mai fahimi fahim mai fahimta fahim mai yawan fahimta fahim mai yawan fahimta ba ne? na ala fahimin fabbin mu ce gurzo wanda babu irin irinsa fasbir mafihin mai fusaha wa'izin ko mai wa'azi hadan nasa wanda ya shiryar da mutane da dinin hanifi ai ila dini hanif zuwa addinin na hanifi wa afhama kuma ya fahimtar da su mutane hada wa afhaman nasa mana hada wa afhaman nasa da dinin hanif an gane to a yau wato ga inda ke zan ce laftika ibrahim ka gaban ce laftika lafti alaika ya ibrahim a laftika da yafti shi ne wannan misali ke na gana cewa bakaitu ala fulani ko bakaitu fulani bakaitu ala muhammadin lamma tuwfiya ko bakaitu muhammadin lamma tuwfiya wadi? na'am la yabkika ibrahimu ibrahim anan ya ibrahim munada ne abin da zai gura muku munada sun an gina shi akan bamma ibrahim la yabkika ya ibrahim mana ai man kana hammuhu duk wanda ya zamanto himmarsa ita ce ya mutu ala dinin ya mutu akan addinin nan hanif liyan ama domin ya samu ne imtuwa lakira la yabkika ibrahim zai yi kuka saboda mutuwa la yaski alayka kaga nan na ce alayka ban ce la yaski kan nasu yawa la yaski alayka nasu mun karanta wannan yawa la yaski alayka nasu min kulle buqatin mutane za su yi ta kuka saboda mutuwar kan mutane daga kowane guri ma domin fa mawtu ka hasan lalle mutuwar ka bisa hakika للورى كان مؤلما هذا وانت كان هذا انت مؤلما ميسان فنجر بالمه للورى هذا كان قلوب الورى زكاة ثالثين باتت تاتوانا كوتا وايجري او تنشي عليك هذه نزنتا وايجري كنا مريض بك انت كي صبو دليش رخلك وآينهم كما إذا منهم وايجري مهمرة taskubu dama suna ta kwararar da jini ba ba hawaye ta sai mu tsaya canza don jiya suna da jini da ne a kan to annabi bai wani bai jirgin mawafa a bayan magana zama na ganin kai yanzu da sai da lafiya ai zubar da jini ya fi ya fi tsanani a kan zubar da hawa to ba a ce maka wani ya mutu ka yi jikin ka ba ga wani shi a cikin ba wani ya rasa mutu نعم ها؟ وأن الله يموت على الدين الحليم كيف الحليم الحليم إيه الحليم وأنا اللي يسمى أنا حليم ɗaya mai ƙiƙin a madanadin wato addini karkatacce da barin komai addini ya ji wa komi ba ya karkata ya bar komi sai ga Allah ba yana nufin mai kirkin da za ka ke mutum da hausa shi hausa da yu'aye ah, eh, tun da ya karkata ya bar komi ma da ya nike ga Allah Wani da asalin halittin karkata ne barin komi sai fuskantar Allah kawo eh da nahu ne aka ce da aka ce da aka ce amurka da amurka din nan nasti ne akan rantsuwa duk da abin da ya zamanto nasti ne akan rantsuwa kuma ya zamanto nasti ne akan rantsuwa ba zai iya zamantowa kabar ba kuma domin kasu kamar yaminun lahi ko kuma adullahi kaga duk wanda suna iya zamantowa kabar amma shi da amurka ai kowane lokaci lafin sai an kawo lamun da dalili ne ba za ka taɓa jin an rantsa da lafazin a ce amurka kawai ba a'a la amurka sai an kawo lamun to wannan lamun dama shi dole ka gazo kan abu to mubtada ne gashi nafi ne akan kabar sannan kuma kaga dole ya zama to mubtada har yanzu wannan shafi ya kada wata lura da shi ko da ba mace shi yawa inda ra'ayi ibn usfurna ibn usfur na eh eh haka ne kullu rajulun wa bai'atuhu shi yana gani maganar ta cika ba sai an samu kabar ba eh mu nan ma dai ni ma haka ne amma me yasa ya halatta ba wanda mu an kasu kai ka gani haka shi kenan eh jama'a ya sun gaya maka abin nasu kullu rajulin wa bai'atuhu ne. suna tare kowane lokaci wannan ya fi kyau kowane mutum tare da sana'arsa mai kyau da ya zaba wa kansa suna tare kowane lokaci sun sana'ar nan ne magana za ta cika shi kuma nan su ya ce a ai ba wanda magana cewa kowane mutum yana tare da sana'ar ka kuma a bai ta domin wawu din dama mai iya ce kowane mutum yana tare da sana'ar sa ya yi an fahimce ta magana su tana da kyau saboda ya ta zaɓa ya zama matsala da shi fahimin mai yawan fahimta fazlin kuma mu ce gurzo eh, alfarzu ka ce kamar wanda babu irin na'am shiwa wane? a <laughs> ah, ba ma a kashi a kai ba amma dai dai a kasi da muna farko na ce yi rashawa su suka ne ba harka ce ta mawaki ba wai abin nan ba don <laughs> saboda a lokacin da ya mutu a lokacin yana yakin shesheniya sun san shesheniya karamar jamhuriya ce cikin rasha musulmi ne kuma sun yi tawaye su ma suka ce suna bukata eh, su cika kashin abin nan zaman kansu rasha sun kakkashe su dai a wannan bai kasan su guru ne kamar da kuka sani an yi ta shugaban su da diyo an yi ta yi dai shine nake cewa abin nan ta kaka ma za a ce zai rayu Alhalin shi sha ana ta kakkafe shi na ce rusu kun katalu kai rashawa masu suka kashe ba ibrahim ba mai ba ma rashawa kawai ba turawan yamma masu suka kashe ibrahim ba mai shinkafa lokacin da suka haɗa baki da rasha don ana ta kashe mutanen shishiniya wani harka ce ta ta mai waka eh wannan dai ai ban tambaye shi ba ko ya ce haka ne ko bai ko ya bakin ciki ko bai bakin ciki ba amma dai shi a riga sani eh, ciwon shuga ne ai sanadin sa lokacin ko bai bai sani ba bai taba sani da ciwon shuga ba ya zo nan wukari wa'azi eh, ya yanayin glucose dama daga mukwari zai rute makurdi da wani wa'azin to ya ciwon shuga ya kwantar da shi ko bai sani ba an sha glucose kaga rikici ka rikici kenan to kusan dai wannan shine dalili kane koma da eh, abin nan jiki ya riga ya galabai da yau ko fahimci abin ko fahimci maganar ku to kada wani ya ce wani ya ce a yi rasha wasu <laughs> eh haka haka shugaba alƙa'ida sun wani alƙa'ida ba su ba a yi zama to su ma mutu su zama to mutu ba da kuma ana shi gaskiyar na'am lokaci yayi ta na'am addu'a yi to madalla الروسهم قتلوه الروسهم قتلوه ظلما في الدجا نعم وتآونوا وتآمروا سرا آه الغرب هم قتلوه ظلما في الدجا وتعاونوا سرا مع الروس العدا الروس هم قتلوه حين بغوا على الشيشان وارتكبوا المجازر في القرى بيتوا تيميزه الروت هم قتلوه حين بغوا على الشيشان وارتكبوا المجازر في القرى الغرب هم قتلوه ظلما في الدجا وتعاونوا سرا مع الروس العلا فوانا ذو هكاته كما من قبل مواكي كركة ذاك فترة زائد ذكي آه، آه، عظيم نعم وانا wannan ai ya ba da tausayi sosai ina tunawa lokacin da aka gabi da ɗaliban shishan sun zo su matsa ta kuka saboda yadda suka ga wakar ta tasiri a cikin su ta abin nan sau suka yi ta kuka to malam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk